الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى ذلك أجمعين باب إذا حاف الجنوب على نفسه المرضى فإن ذلك إذا كان يبعد قرون الله كأن أو الموت كمتوى يجب أن يكون أمين الواجه كيف يدعو متوى كمتوى أو حاف الأسفل للشروع يجب أن يكون to a da buhari da muke da kullum wannan babi wanda shi ne da rashin lafiya wanda aka jin tsoro wanda ya kasance malum ba sun yi sabani da mai rashin lafiya idan kai kan mai ruwa za ka samu rashin lafiya ko kana jin tsoron rashin lafiya nan gaba shin kana amfani da ruwa ko ba amfani da kana da yamma kuma ka taimama to wannan malum sun yi sabani a kai ne a wannan a lafin sa'ibi da shi da hasulun mitri sun tafi kan cewa ba zai taimama zai amfani da ruwa amma da malum kuna alalin da sauran malum sun tafi kan cewa wanda ka jin tsoron rashin lafiya idan yi amfani da ruwa to zai bar amfani ruwa ke girma to wannan akwai sabani gare shi sai ya kashe shi da abin da ya kasance ne sabani shi ne wanda ke jin tsoron kiwa nan gaba da kai ne ko ga dabbobi ne shi ma ruma sun yi tafi akan cewa shi wannan watan zai bar amfani da ruwa shi ke girma saboda jin tsoron kiwa nan gaba da kai ne ko kuma shi ba shi ne kawai ba za da sha sai kuma zai girma wani saura aka ce an kiyo an na auren al'adu hakika wani zahin abin da al'adu a ba ya samu janaba biyu da nufin ba da fito da yau da kasance da tsaye sanyi na wata yamma mata da yawa wata ba ya karanta wannan aya wala ta kasuru an kusa kun inna za a kare kuma rahima kada kuka shi kawo nan ku hakika Allah mai rahama ne ga yanzu da kasance da yawan halaka to shi wanda ya yi wani karo an na auren al'adu wato wannan hadisi buhari ya kawo shi mu'allafi amma wannan abu dawuda da shi da hakimin nisaburi sun wani wannan hadisi mutasiri min tsiri da yau daurana daga hanya ta watan ya tsiri da haya daga hanya ta haya shi kuma haya ta wannan hadisi daga zidun abin hadisi shi kuma ya ta wannan hadisi daga wannan a zidun abin hadisi shi kuma ya rawaito wannan hadisi daga imran ibn abi anas shi kuma ya tona hadisi daga wannan abdurrahman ibn jubair shi kuma ya tona hadisi daga wannan Abdullah ibn amr al-as daga wannan amr al-as ya tona hadisi daga amr al-as shi amr al-as ce da shi yake kamar na ta da na ba shi ne da kan baya da cikin wanda ne mai tsanne sanyi tigar wata za ta fada yaki da ake yi wanda zuwa da lafi ba a shi kaka to an aka da ba halaka ce sai da ci tsoron in yi wani tsarin halaka ba a shi kaka to an aka tafi da ba halaka yake tsoron in yi wani tsarin halaka ba zai mafi sai ni sai ma masan laifin a tsari a tsoha sai yi wasa gaina su da su bai wannan shi a tsarkin yaki shi sai ya mulki da ya mulki sai da jinaba yake sai idan ya yi amfani da ruwan sanyi suna ya haramta kuma ga shi Allah ce wala ta fi ruwa kusa kada ku ku cikin halaka inda za a kare to wa ga aya da aiki da ta sai shi kuma sai ya aure ba wa nabi ba? sai da kai da aka mazo Allah ta da wani ka kala Allah ya amu ya kai amu ta yi mutum yanku tana mai jana ba mana ne